بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai da ya sake nuna mana yau asabar 24 ga watan hudu watan rabi'u sani a wannan shekara ta dubu da da da uku, daidai kuma da goma sha bakwai ga watan maris watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha biyu biyu alhamdulillah a yau za mu ci gaba da karatu wannan littafin na albarka muktasar al mana ma'ana littafin ahalari kuma wannan shine darasin mu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafin na albarka a darasin da ya bata na rana ita yau ma'ana a fasali na goma sha hudu kenan malam ya zayyano mana abin da yake farillan sallah ya biyo shi da sunnonin sallah ya biyo sunnonin Sallah da mustahabban sallah Allah ta'ala ya cikin shi da gafara Allah ya ramshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi a yau za mu tashi abu na hudu da ya zayyano a cikin wannan fasali na goma sha hudu shine abin da yake makaruhan sallah abubuwan da suke makaruhi ne a sallah dama mun ba mu sha'afa mun yi magana akan abin da ya shafi al-ahkamu shar'iyya a taklifiyya a lokacin da muke magana akan wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar aka ce hukunci shine ɗayan abubuwa guda biyar ko dai wannan abin ya zama wajibi an ce wajibi shine abin da in kayi kana da lada in mutum bai ba kuma yana da azaba kamar me kamar sallah sallah ai rukuni ce mata addini azumi rukuni ne mana addini kamar sallah kamar azumi kun gane wannan da ke ko kamar karatu fatiha a cikin sallah kamar ruku'i a cikin sallah abu na biyu shine abin da yake mustahabbi shine abin da in kayi kana da lada in mutum bai babba lada ba zunubi abu na uku shine abin da yake haramun in mutum ya yi yana da zunubi in mutum bai yi ba yana da lada kamar me kamar shan giya mutum yana da damar ya sha ya ƙi sha kin shan shi yana da lada sha kuma da mutum yana da zunubi nawa kenan hudu kenan a uku kenan sai na hudu makaruhi shine abin da in mutum ya bari yana da lada a barin da ya yi to shi kenan ga nan an kare kashin bayan magana hausa da yake karafiya wai gafiya karafiya ce cin ta banza barin ta banza ashe an ce karafiya shine abin da in ka bari kana da lada in mutum ya yi kuma ba lada ba su nufi kun gane ko amma in ya bari barin da yi saboda an ce ya bari yana da lada ina aiki ne yana cikin abubuwan da ke yi ma wannan aikin kwalliya idan aka ce mu mubahi kuma shine abin da ba lada ba zunubi a karan kansa sai mun kallaci niyyar da yasa kai kamar cin abinci ka ji ladan cin abinci sai dai ladan mutumin da ya ce da iyalinsa kun da kyau ko wanda ya ce da iyalinsa yana da ladan ce da su da yi amma dan kai ci abinci kai karan ga ba lada sai mun kallaci abin da ya sa ka ci wallahi ka ci abincin ne idan ka samu ƙwarin gwiwa akan kiyamul layli ka ci abincin nan ne don in ka fara an je filin da awa ka samu kazar kazar aga wani da yana cikin abubuwan da ke sa cin abinci ya samu lada to yanzu malam da ya ce wa yukurahu an karhanta me kenan abubuwan da zai lissafo a nan in mutum bai yi su ba a sallah yana da lada na rashin yin su sannan kuma suna cikin mukammilat abubuwan da suke cika ma mutum sallah kamar kasa akwai farilla wanda yake in babu shi babu sallah akwai sunna da yake bin bayan farilla a ƙarfi akwai mustahabi da yake daɗa kan ba ma yake daɗa kyautata yake daɗa cika sallah yanzu akwai makaruhin abubuwan da ba a so ma mutum yi su a sallah su ne malam ya zayyano ana sai ya ce wa yukrahu liltifatu fi salah wa taghmidul ainain والبسملة والتعوذ في الفريضة ويجوزان في النفل والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول قيامه واقتران رجليه وجعل درهم أو غيره في فمه وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو كمه أو على ظهره والتفكر, والتفكر في أمور الدنيا وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة mala yace wa yukrahu kuma an karhanta makaruhi ne waɗannan abubuwan da malam ya zayyano in mutum ya kauce musu a sallah kauce musu kawai da yayi yana da lada sannan kuma suna cikin abubuwan da suke kyautata sallarsa kamar yadda zama kawo maganar ɗaya daga cikin magabata da yake cewa wannan magabata shine Hassan bin Atiyya yake cewa innar rajulaini la yakuna fi salati wahida wa inna ma bainahuma fil fadli kama bainas sama'i wal ard yace innar rajulain lalle mutum biyu la yakunani fi salah wallahi za su kasance a cikin sallah Al-Waahida alwahidati sallah daya mutum biyu za su yi sallah daya sallah azhar ka kusan sallah azhar ce gaba ɗayan su raka hudu suka yi raka farko fatiha da sura ta biyu fatiha da sura ta uku da ta hudu fatiha kadai kowannen su yi zaman tahiya za su kasance a sallah guda ɗaya wa inna ma bainahuma fil fadl wallahi abin da ke tsakanin su na falala su suna nawa ba ce fa biyu uku ko hudu ko biyar ba mutum biyu za su yi sallah tazarar da ke tsakanin su ta falala kama baina sama'i wal ardh kaman bam tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa har sa akwai tazara wanda yake koda da zira'i ɗaya mutum ya ɗare kai haɗara ko da da tsawo guda ya ɗara ka ya ɗara ka ko da daga tsawon bishiyar da biyu ya ɗara ka ina ga a ce tazarar da ke tsakanin ku ta ce tazarar sama da ƙasa mutum biyu su yi sallah guda amma a samu bambanci ashe abubuwan da malam ya lissafo wallahi ba karama abubuwa ba ne ya ce wa yi kurahu liltifat sala an karanta mutum ya dinga yin waige a sallah waiwaye a sallah ya kasu kashi biyu akwai waiwayen zuci akwai waiwayen gabai waiwayen zuci shine mutum ya ɗauke zuciyar shi daga sallah daga gaban ubangiji ya kai ta can wani wuri a wani shine karshen waiwayi yana sallah yana fargabar jarabawa ne ya kasance musu yana sallah yana tunanin yi maza ba yi sallan nan dan kayan shi ya kusa isowa lokacin da aka bugo mai waya sun taso abin nan sun taso ina yake da suna sarkin fawa ni ko ai maza ai sallan nan dan ba kirin din da ake ya kusa zuwa gaban shi sai ga gaba ɗaya ana sallar wannan shine ƙarshen waiwaye ai mutumin da ya ɗauke zuciyar shi gaba ɗaya daga gaban ubangiji ya kai ta wani wuri wal musalli yunaji rabbahu mai sallafa yana gana da sai to ina ga waiwaye mutum ya ɗauke zuciyar gaba ɗaya ya kai ta wani wuri shi ne ibn qayyim a cikin littafin sa alwabilu sabi ya kace kace da wannan maza ba a waiwaye a sallah mutum kare je waiwaye wata rana mai ya je rasa sallah gangan jiki da ya sallah azhar ko ya sallah al'asr amma ka duba sallah sai a kuta kuta ba sallah yi ya dai sauke wajibi kawai a matsayin shi yana ganin yayi sallah azhar din yau khalas amma inda za a dauko mishi nauyin ta Allah ta'ala ya sauke saboda me saboda waiwaye mun ci waiwaye ka su fashi akwai waiwayen zuci mun yi magana shi akwai kuma waiwaye na jiki mutum yana sallah iwai ga dama yana sallah iwai ga hagu yana sallah ya ɗaya sai sama yana sallah ya ya juya ga fi billahi min shi ko tana sallah ko yana sallah to duk mutumin da kaga yana wannan galibi waiwayen gabai yana tasowa ne daga waiwayen zuciya idan zuciyar daman ta riga ta gama waiwayawa to ganga jikin shi babu inda domin zuciyar ita ce sarki a jikin ɗan adam sauran gabai duk fadawa ne inna sarki ya ce a kaɗa ba nan za a kaɗa ba haka al'amari yake daga makaruhi mutum yana waiwai a sallah daga karhanci sai ya koma kuma haramci Allah ya tsare mu wa taghmidul ainain makaruhi ne mutum yana sallah yana rinsa idanuwa yana sallah yana rinsa idanuwa kamar yana tuci kamar fasto yana mai addu'a ko yana mai ihu don ma kana salatu min illa muka'an wa tasbiya ina mutum yana sallah yana addu'a sai ga ba a sallah an ayi ana sallah ana rufe ido bai halatta mutum yana sallah yana rufe ido halatta mutum yana addu'a yana rufe ido ba za ga wani aci ce alagaba ta malam ke addu'a sai ya rufe ido Sai ya rufe ido a tushe ake tsoraka da addu'a da bayyanar da ido ake tsoraka bai halatta mutum yana sallah yana rinsa idan shi ba nawa na muka ambata wal basmalatu makaru ne mutum yana sallah i basmala i bismillah wa ta'awudhu makaru ne yana sallah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim fil fariidati a cikin sallah farilla sai malam ya ce wai juzani fil nafli su biyin da basmillah da isti'aza sun halatta a yi su a sallar nafila ya za a ce sun makaruhi ne a farilla kuma sun halatta a nafila wanda yake ma sabata li salatin sabata li ukhra abin da ya tabbata a watan sallah ya halatta a wannan sallah duk da cewa akwai aka samu bambanci tsakanin nafila da farilla nafila ko da kana ji da ƙarfi ya halatta ka yi ta a sauni sai dai kana da rabin lada sabanin farilla an kai ta a zaune ba wai rabin lada ba wai sulusu ko rubu ila gaba ɗaya sallar ci ba domin wal mu laha a darasin mu na tafsirin waccan juma'ar ba ce ba ai mun wannan bayani abin da yasa ya zama makaruhi bismillah saboda arwayar su da ya ruwaito daga malamin sa shi Madani kun gane ko da Nafi'ul Madani ya ruwaito daga wurin malamin sa har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bismillah ba aya bace a qur'ani amma wani bangare ne na aya a cikin suratul naml innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim to kaga tunda ko ba bismillah ce a ruwayarsa ba shi zan da mushaf na warshu qur'ani na warshu ka buɗe. tana buɗe za ga bismillahir rahmanir rahim a fatiha za ga ba sa alamar aya ba الحمد لله رب العالمين آية الرحمن الرحيم آية ملك يوم الدين آية أخو إياك نعبد وإياك نستعين آية هدو اهدنا الصراط المستقيم آية دير صراط الذين أنعمت عليهم آية شدة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية بقى mun gano wannan ko amma a ruwayar war hafs da muke da ita kana duba alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim za ga aya daya ar-rahmanir rahim aya biyu malik yawmiddin aya uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya hudu ihdina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim biyar siratal ladzina an'amta alaihim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 in kana karanta da ruwayar haus. wajibi ne ke bismillah domin wani bangare ne na ayar alqur'ani mai girma sai ka ce in ka manta fa ga babu sahu can babu rafkanuwa a gaba hukuncin mutumin da ya manta aya ɗaya a Fatiya. mai maraƙi yana cewa wa laysa fil qur'ani tu'zal basmala وكونها منه خلاف نقالة وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك ليفاق Ra'ayin, mutaba yace walaysa bil qur'ani tu'zal basmala ba a sanya bismillah a cikin alqur'ani bismillah ba aya ce cikin qur'ani ba wa kaunuha minhu khilafina qala cewar bismillah aya ce a qur'ani malamai sun kara mutuna sun wa ba'dhuhum ila al-qira'ati nazar wasu daga cikin malamai sun kallaci qira'a ne daga ce wanda ya ruwaito da bismillah ya zama tunda ya ruwaito har zuwa ga manzon Allah ya zama qur'ani wanda bai ruwaito ba sai da karanta ta barukan isa cewa abin nan wa ba kuma ilal qira'ati nazar wa zaka li fati ra'ayi mu'tabar wannan ko da a daidaita za ga ra'ayi ne wanda yake abin yi la'akari da shi kun gane ko mu waɗanda suka rubuta suka ruwaito bismillah aya ce a cikin alqur'ani mai girma ma'ana aya ce a fatiha kenan muke magana wanda suka ruwaito bismillah aya ce a fatiha su ne malaman kufa da malaman madina da malaman makka isa alƙawfiyar da fata yake cewa wa abin nan wa kufin ma almakki ya uddu basmala wa kufin malaman kufa wal makki da abdullahi bin kasir almakki ya uddu basmala suna lissafa bismillah aya ce a fatiha kun fahimci wannan ko to kuma da da an ce kufa su ne asim ibn abin da al-kufi shi ne hamza bin zayyad al-kufi sune ali al-kisai al-kufi waɗannan su ne malaman kufa da abdullahi bin kafir ya ce wa makki da abdullahi bin kafir al-makki nau kenan hudu a cikin bakwai saurana uku saurana fi madani da abu amr al-basri da abdullahi bin amir ashani duk waɗannan ba su ruwaito bismillah aya ce a ciki ba to kasancewar kuma da malikiya ta zo mana nan sai ta zo mana da ruwayewar su haka sai ya zama tuwona mai na kenan ko yanzu na fata mun fahimci dalilin da yasa malamin lissafa bismillah makaruhi ce a cikin sallah saboda kaza kaza in mu kuma ta mun yi wannan lokacin da muke umzatul ahkam da kuma wannan zai taimaka maka in ka samu hadisai cewa an rawaito annabi sallama baya yi budewa da bismillah ko an rawaito yana budewa da bismillah wal wuqufi ala rijlin wahidati makruhi ne a sallah mutum ya tsaya da kafa daya illa an ya tsula ƙiyamu sai dai in tsaiwa ta yi tsaiwa wataƙila izu uku uku ake yi a raka a ga eh? to ya zai kun gane ko kamar ya tsaiwa da kafa ɗaya tashi shi magani ka gwada magani. kun gane ko kun ga yadda ya ba da ƙarfin shi a nan ɓangaren ko ba wai mutum ya ɗage kafa ɗaya kamar zai yi lanka ba ba na raba wani ya da kafa ɗaya wannan ai ya zama wasa kuma kun gane ku ai ba lanka za a yi ba a'a ana magana ne kun gane da ya karkata ƙarfin shi kamar ne mutum insha Allah saboda haka ba zai yi a ce kana sallah kuma ka yi haka ne ko yi haka ne sai dai idan tsayuwar ce sai tsayuwa sai kaɗan kaɗan kaɗan idan a abin nan wata kila raka izufi biyar biyar ake yi ko kuma ko kuma kai kake a gidanka ka sai zaka kiyamu leli raka farko yi su goma raka ta yi su goma shi kenan a ashirin ba kana idowa kuma a salatu na kusa hmm? waktiranu rijlaini makaruhi ne mutum ya haɗa kafafuwan shi kamar yake nan kamar mutum zai sallah ya tsaya haka haka za ka shi a cikin sallah ko kuma mutum ya tsaya haka yana sallah ina ba wa kuma Allah ya wannan fa mata da maza kawai an ce mata su haɗa kafa maza a'a makaruhi ne inda malam bai ce mana maza kadai ba ko a'a makaruhi ne ba ni sallah za ka fi muna ji wannan da ke ku Allah ya mana gamda wa ja'alu dirhamin aw ghairi fi fami an hana mutum ya sanya kuɗi bangwala naira ɗaya ko wani abu a bakinsa ya tun ya sanya a baki ya kenan an go ha zai irin taban nan da ake ban sanya ake shan ba da yake ba masu alhamdulillah salam eh eh irin taban nan guntsi ya gunza a nan gefe ya ajiye ta kaga wannan ne kenan ko yana cin gore ya tara tuttuken goron a gefe kaga duk wannan bai ba zai hana ma harufa fita in kuma yana bayan liman ne zai sa natsuwa za ta ragu a ciki sosai da sosai waka zalika kullu ma yushawishu fi jaybi haka nan duk abin da zai dauki hankalinsa aljihunsa sai ga wani ya sanya handset aljihu ya sanya agogo a aljihu ya sanya ki wani mabudin shi kai ka cewa inna mafatiha ku kun gane ko za ga mabudin duk ya zuba su aljihu ko yaya motsa sai ga ji ka cicau ka cicau kamar mai Allah ta'ala ya sauke duk waɗannan abubuwan ka sa muka kwashe suka zuba su a gaban ka don ka samu natsuwa a sallah au ala bahari ko duk abin da zai ja mai hankali a gadon bayansa to ka ga gadon bayansa ne zai ja eh au kummihi ko a tafa ko a gefen rigarsa a hannunsa haka wanda ke alhamdulillah Allah bai sa mu irin wannan dinkin ya zo mana nan ba a ce a ko wani aljihu da za a hannun riga haka kun gane ko sai dai in ya san agogon shi sai dai in ya san agogon shi zai ja hankalinsa to ga wanda zai zama yana cikin abin da zai ta shushe sa kenan au ala zahari ko a gadon bayansa kamar ya a gadon bayansa eh za a ga wani ya sanya riga a shi kai magani eh sai mana kun ga yanzu me a gaba riga ka yawa ai ka ga wannan zai ji hankalinka sosai da sosai bayan riga ka fa ciwon gani maza ba babu abin da yi sa'a. kun lura da ke ko kai shi magani a gaba riga zai ji hankalinsa sai ya fara sallah ya haka sai ya dinga ganin roɗo roɗo riga wani za ga ya tabtara wani hoto a bayan rigarsa wani hoto wani ɗan siyasa ko sunan shi ko ma waye ne duk wani abu da zai waɗannan al'amura ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi Abu Jaham ya yi mai da riga kyauta i sallah da ita ya yi da sallah sai ya ɗauki rigar ya mai da ita ya ce ku ce canza mota ɗan ji hankali na kaɗa a sallah me su na rigar ambajaniya ce ta shagaltar da ni a sallah saboda wannan fa balle mutum ya zo ya so wani yaji ne ake yayinsa ko nuna ake duk mai kala kala mai kaza yana jan hankalinsa kenan ga riga an cika ta da rubutu a gaba a baya a ina ne a ina ne ka wuce gaba kana ka ɗauki hankalin na baya dan me ya saurar karatun limai yana ta karanta rubutun da ke bayar da gaba bai halatta haka ne ko ba zan bane bayan Allah bai halatta ba ana yi kuma ko ba a yi Allah ya tsare mu wa tafakkuru fi umuri duniya da ne aka abin da ya shafa al'amuran duniya bi halatta ba kana kallo fa cewa ake wayan ke haka din nan wai mutum ya jijjigo me ya jijjigo duniya lokacin zai saka bara harama wai da zai haka ya haka ya haka ya haka ya haka wai da ya haka din nan ya watsar da duniya ne ba a san mutum yana kawai da yake Allahu akbar to yanzu yana gaban ubangiji wato duk waɗannan abubuwan zai fassara mana maganar mutumin nan na ɗansu da ya mutum biyu za su sallah guda amma tazarar ladan su ya zama ya fi tazarar sama da ƙasa sallah ɗaya suka yi wa kullu ma ya an al da duk wani abin da zai shagaltar da shi daga barin khushu'i kankan da kai a cikin sallah shi ma wani dukkan muke nan malam ya lissafa kaza ya lissafa kaza sai ya ba da ka'ida kar ka ce to ai me a halari bai lissafa kaza ba sai ce wa kullu kullu ummul bab ce a babul umum siyaghu kullun aw al jami'u wa qarsala ladillati al furu wa kullu ma yashghal ma yashghalu duk abin da zai shagaltar da mutum an al khushu'i dangane ga abin nan kankan da kai fi salata a cikin sallah ina batun kada waya kuma liman zai ce a kashe hansu mutum yana ji ya kashe ƙasa yana ji ya kama sallama an rubuta a cikin awajen masallaci duk masallaci za ga an rubuta a kashe waya an sa a ciki ma liman zai magana a kashe waya a kashe waya amma malam mutum yana ji inda abin zai tsaya a kan shi ne ma da da sauƙi-sauƙi. in haka la'akari da wani waya gaba sai ga ta ɗauki hankalin masallaci su kuma yara da suke zuwa suna sauraron karatu da sun ji liman yana karanta abin da suka iya su ma yadda sun fara karanta daga cikin waje da liman ya fara karanta kula usu birabin nas ya eh, kawai gazana na ta malikin nas duk waɗannan abubuwan suna ji hankalin suna ji hankalin liman Allah ta'ala ya waje. duk bai halatta ba amma gudu ƙarin haske sai ga wani ana cikin sallah in aka kira shi a sallar in ka ji wani waƙe ya tashi waƙe kar ka manta bai halatta ka sanya ƙur'ani a matsayin ringin ton ba wannan bai halatta ba kwata-kwata kun shiru ka sanya ƙur'ani a matsayin ringin ton tsawon muryar su dai su ne ko amin su kowaye bai halatta ka sanya ƙur'ani ƙur'ani ya fi ƙarfin haka bai halatta ka sanya alƙanutu ba bai halatta duk ka sanya waɗannan ba abin da ake so ka sanya a matsayin abin da zai bahar da kai shine kawai abin da baya yabo ba fallasa ba yabo ba fallasa kamar ya ba yabo ba wanda zai bai kai ce ai kai ta ba wanda zai ce kai wanda kai kana sanya goge kuma shi ne abin da ake bukata amma sai ga mutum wani ustaz ne ustazanci abin nan qur'ani yasa bai halatta wannan qur'ani ya fi karwa sanya ya ji a matsayin gintu Allah ta'ala ya tsare mu baki daya duk abin da zai shagaltar da mutum daga barin tsoron Allah a cikin sallah zai rage mai khushu'i ne halatta ba Allah ya tsare mu faslun lisalati nurun azimun tushriku bihi qulubul musallin ولا يناله إلا الخاشعون فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ bi من الدنيا ma فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسليم والذكر فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة فعليك بدوام الخشوع فيها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها فاستعن بالله فإنه خير مستعان الله يجب من أهله الله يرحم شيش الله يساهد ما لا يتي فصل ربيبا ما لا يعرف مغانا الفرائض الصلاة دوانا سيدي وانا بيمي ترجمة با كوي تي فصل كينا أبن ينا علاقة ده sallabe da abin da ya gabata in muku manta ba shi yasa wancan darasin na ce za mu tsaya can dan mu shiga wannan fasalin ya ce lissalati nurun azim sallah tana da haske mai girman gaske nurun haske na kira litta'zim an zo da shi na kira don a girmama mutum don a girmama abin kusa ana zuwa da na kira jiha a kuma rasulun min anfusikum azizun alayhi ma harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim kaga rasulun nakira ne ko ma'arifa nakira litazim dan a nuna darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lissalati nurun azim sallah tana da haske mai girman gaske tushriku bihi qulubul musallin zukatan masallata shike haskakuwa da wannan hasken zukata na masallata kun ga bai ce kwakwalwar masallata ba don zuciya ita ce shugaba bai ce kwakwalwa ba tushriqu bihi kulubul musalli zukata na masallata yana haskakuwa da wannan hasken wala yanaluhu babu wanda ke samun wannan hasken illal khashiun sai masu jin tsoron sai masu kaskantar da kansu a gaban ubangiji isa ya ce illal khashiun ya kawo da lafazi na al-khushu bai ce al-khaifun ba sai ce al-khashi'un قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سوني وطن دسكي ما سكان كان دكي أقام أبنجي كل ورد شوكو صلى فقر من جرما تكبسي وقام ترزل واستعينوا بالصبر والصلاة Abdullahi na Abbas ya kasance in yana tafiya akan jaki ko akan wani abu sai wani abin tashin hankali ya same shi kama a ce wani na dama da shi na kusa da shi ya abin da yake shi ne sallah don ita ce za ta rage mai zafin raɗaɗin da motsi shi sallah ita za ta rage wa mutum zafi na raɗaɗi na halin da ya shiga amma wai a yanzu sai aka akasa mutum wani nashi za a tsare mai shi a tashi ofis in mun ce wani nashi tsawon mutum ne ko mota ce ko mashin ne ko wani ne sai ga ya faka sallar gefe guda in kai magana ai suna suna ta maganar tashi ofis sai karfe biyar da sallar la'asa ko ma lokacin zai hada azhar da la'asa maimakon a wannan lokacin ne ya fi kasancewar ya yi sallar a farkon lokaci don ya gabatar da bukatu su gabawan mahalicinsa sai malam ya ce la ya na ruhu ilal khashu babu mai samun wannan hasken sai masu kaskantar da kansu a gaban ubangiji fa iza ataita ila sala idan ka zo za ka yi sallah kenan malam yayi mana muqaddima yayi mana shimfiɗa sai yanzu ya ɗauke ka a matsayin yanzu za ka shiga sallah kenan yanzu wannan sallar lishe da zamu yi sai ka ɗabbaka wannan a ciki ko ba kake ba fa iza ataita ila sala in ka zo za ka sallah fa farzik qalbaka ka kakkaɓa zuciyarka min duniya daga duniya wa ma fiha da duk abin da ke cikin ta ka kakkabe ka kakkabe wastazin ka shagaltu bi muraqabati da kusanci bi muraqabati maulaka da kusancin kusancin ka ga majibincin ka shine wa ko kana da wani maulan da ba shi ba eh to ba sai ko je zai ga anna Allah maula allazina amanu Wannan kafirin ne la maula lahum dai Allah shine maulan mu mala yana anta maulana fa sunna ala al-qawmil kafirin amma zai ga wani ya rishi wani wanda ba Allah ta'ala zai da a matsayin maulan shi Allah ya tsare ni washtagil ka shagaltu bi in muraqaba shine kusanci na babu wani wanda shiga tsakaninka da mahaliccinka allazi tusalli li wajhi wanda kake yin sallah dan neman fuskarsa subhanahu wa ta'ala dan shi kake yi saboda ka kaskantar da kanka wa taqid ka kudirce a kokon zuciyarka anna salata khushu lalle sallah kankan da kai ce waɗannan wata kila kai tambaya to yanzu ya za a yi mutum ya samu wannan sai malam yake baka hanyoyin da zaka yi tafiye ka kudirce a zuci ka san kudirin zuci shi ke haifar da duk abin da kake gani yake faruwa tali kudirin zuci da boka ya baima wanda ije wurinsa ko bokan ya bata. ta ce ki rike wannan abin gangan kina zuwa karfe sha biyu na dare daidai ki yi kaza wannan kudirin da sai fa ne. inda za ta watsar da shi kuma da shi kenan wannan jin da ta yi kamar in an yi ne zai faru din shi ya haifar mata da wannan Allah ta'ala ya tsare mu kaga an ce kaza ayi wani riya a tashi kamar yanka wuka ba wani kamar yanka ce Allah ya tsare mu wa a atakir ka kudirce anna salatu khushu sallan nan kaskan da kai ce wa tawadu anna salatu khushu sallan nan kankan da kai ce wa tawadu'un lillahi subhanahu da kuma dai sake kusanci da kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki bil kiyama da tsayawar da kai Ashi sai wanda ka yi ka ce Allahu Akbar ka tsaya kana karatun safiya ka sani ba a gaban ɗansa da kake ba ka sani ba a gaban SS kake ba ka sani ba a gaban mahaifin kake ba ka sani ba a gaban malamin kake ba haka za ka ƙudurce duk a gaban waɗancan ba zai hana ka ba zai hana ka taɓa waya an yi magana ka kashe a ce ka kashe ko haka yake ba amma ka ƙudurce yanzu a gaban ubangiji kake kabbaran nan da ka yi tsayawar da kai yi irin jirar da yi a tsaye ka sani duk wannan a gaban ubangiji yi. sai da a gaban wani ne ba haka kake yi ba ba kuma haka za ka yi ba kuma bai halatta yi irin wannan tsayuwar a gaban wani ba warruku hakan nan ka kudurci ruku'in da yi. kankan da kai ne ga ubangiji suju da sujjadar da kai kana sujjada kana subhana rabbiyal a'la subhana rabbi an ijlalun da girmamawa ne wa ta'azimun da kambamawa ne lahu gare shi subhanahu wata'ala din duk takbiri ashe a lokacin da kake a tsaye da kake a ruku'i nawa kenan da kake a sujjada nawa kenan anan abin da ake so ka kudirce a zuciyarka shine al-khushu' a lokacin da kai kabbara kai ce Allahu akbar to na abin da ake so ijlalun wa ta'fif ijlalun wa ta'fif wa tasbih abin nan wa wata wa ta'fif lahu bit takbiri ta yin kabbara wa tasbih da tasbihin da kai da kace subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la wa zikir da zikiri da kai fa hafiz ala salatika ni akhdari yace ka kiyaye sallarka fa innaha a'zamul ibadat sallar nan ita ce mafi girma ibadu kafin su domin bayan la ilaha illallah ba a wajabta wani abu wanda yake sallah to in mutum barin sallar nan tashi ba shi kenan sallar nan ba ba ta kai azumin ramadana ba abin nan azumar ramadana ba bai kai sallar nan ba kuna ji na azumin ramadana bai kai sallah ba zakka ba ta kai sallah ba aikin hajji bai kai sallah ba suka ce yanzu abin da ya rage mai na lokacin isha ya fita kun gane ko ne gwargwadon tsayawa arfa da sai kenan ko dai ya je ya tsaya a arfa don ya sami aikin hajji ko kuma ya za yi sallar lisha lokacin da ya fita yana yin sallar lishar ba zai samu ranar lokaci da zai tsayawa arfa ba kuma ba zai iya yi yiwa ya haɗa su ya je ya tsayawa arfa don ya samu sallar isha a wurin ba wannan zai yi baɗi ya dawo wallahi sallah ba karma al'amari ba ce wallahi sallah ba karma al'amari ba ce waɗannan al'amuran da mai akhbar ya lissafa su ne in mutum ya ƙudurci za ka ga babu yadda za a yi mutum yana sallah irin yadda ya lissafa da kuma yana taimari marisa ta shakar su ba zai yi ba in dai mutum ya ƙudurci irin wannan sallar to ko za a gan shi da tsantsan mutum wannan shi na da ke ko na na ai malam duk waɗannan abubuwan duk shi yasa na dinga maimaita mana maganar Hassan bana akuya me yace yace innar rajulaini la yakunani fi salati wahida wallahi mutum biyu za su iya kasancewa a sallah guda wa inna ma bainahuma min al-fadli kama bainas samai wal ard tazarar da ke tsakanin la ta falala kamar tazarar sama da ƙasa wala ta turki shaitana yal'abu bi qalbi kar ka bar shaitan ya dinga wasa da zuciyarka wa yashghaluka an salatika ya shagaltar da kai ka bar sallarka shine wa yashghaluka an salatika kaga shagala ya ta'addi da an wa yashghaluka an salatika ya shagaltar da kai ka bar sallarka ya har ya wancan hasken a zuciyarka min qabli an sai ya zama na an dishe hasken sai ya gama zuciyar kenan baki kirin take ba wai baki wuluk ba kasan baki wuluk shine baki na kyau baki kirin shine baki na ne na muni Allah ya tsaye wa yuhrimaka min lazzati anwar sala ya hana maka jin dadin dandanon sallah ashe sallah tana da dandano bayan Allah sallah tana da dandano sai ya hana maka jin dadin dandanon sallah fa alayka bi dawamil khushu fiha yake saboda ka dawama ka lazimci khushu an kadda kai fi sala a cikin sallah fa innaha lalle ita sallah tana anil fasha wal munkar tana hana alfasha tana hana munkari alfasha da abin da imuni duk abin da munin shi ya bayyana nazance ne ko na ayyuka babu yadda zai mutum yana irin watan sallah ga yana a shari'a babu yadda za ka ga mutum yana waccan sallar yana mugun wasa sai eh, ganda mai da shi suna wasan zaki ganda maganda ba da su suna wasan zaki babu yadda za mutum yana irin wannan sallar kaga yana munanan da ɗabi'u munayen halaye in dai ya lizarci waccan sallar to waɗannan munayen halaye za su su da kanshi ashe kenan yanzu inda mutum zai tambaya to ya za a yi sai ga mutum kullum yana salloli biyar ɗin amma sai ga bambancin shi da ta ba shine in baya cikin sallah da zaran baya cikin sallah babu su a hannunsa da zaran ya ba sallah sai ya ganta a hannunsa ko yana sallah yana a shari'a ko yana sallah yana ba dai a kudin al'umma ko yana sallah yana babake dai a kan al'amura baki dai ashe sallar ba irin watan sallar ba ce kawai kuk kuk kuk mutum yake Allah ya tsare mu sai ma ce bi sababin khushu'i fiya ta sanadiyar ɗanɗan da kai da ke ci sai ma ce fasta'in billah ka nemi taimakon Allah ashe ba dabbatuwa akan wannan wallahi sai ka nemi taimakon Allah fa innahu khairu musta'an shi Allah shine fiyayyen wanda za a nemi taimakon sa sai ka nemi taimako ya kimsa maka ya tsayar da kai akan irin wannan sallah a cikin abubuwan da za su taimaka maka ko dai ya zamana kai kadai kake sallah kamar nafila ko ya zamana tare da liman kake idan tare da liman kake yi ko ya zama na karatu sallar ɓoye ce ko ya zama na sallar bayyane ce in yana sallar bayyane sai ki dinga bin ma'anonin alkur'ani mai girma kana fahimta ko da ya ce bismillahir rahmanir rahim ka hararo ma'anar alhamdulillahi rabbil alamin duk kamar yana ja kai kuma kana bibitar ma'anonin kaga wannan zai hana wata duniya ta girta da ya ce wala golin kace amin kana nufin ya Allah ka amsa da ya shiga karatu kana bibitar ma'anonin zai yanzu kenan baka samu wani vacancy ba baka samu wata dama da shedan zai gifta ba da an je rukuyi daman ga zikire ga rukuyi ga kaskantar da ke da malam kaskan da ke da malam yake yi ga zikiri ga kaza ga kana sai ka dinga bibitar wannan zikirin da kake faɗa kana sujara kana subhana rabbiyal azim wa bihamdi kana ruku kana kana sujara kana subhana rabbiyal a'la tana ruku'i kana subhana rabbiyal azim al-imam ibnu muktasar na ibnu taymiya kenan ko Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara yake cewa fa inna salata innama tukaffiru sayyi'ati man adda qaha yace fa inna salata lalle ita sallah innama tukaffiru sayyi'ati tana kankara laifuffuka ne kankara laifuffuka na man adda haqqaha laifuffukan wanda ya sallah yadda take wanda ya bai ma sallah haƙoƙinta shi take kankare ma laifuffuka wanda bai bada haƙoƙinta bai ba ta haƙoƙinta ba za ta bashi da laifuffukan haka ne yake cewa fa salatul maqbula ita karɓaɓɓiyar sallah wal amalul maqbul da karɓaɓɓen aiki an yi salli abdu salatan taliku bi rabbi azza shine bawa yi sallar da ta cancanci ubangiji shi karan kanshi akwai sallar da in yi aka ce a ba Allah ita ta zai ce anya a fashi da ya sake wata ko ba kake ba shi karan kanshi zai sallah zai sallar a ce wannan sallafar ubangiji fa ya in ba a bashi ya sake wuta bai da ba ma to kenan mutum ya yi sallah irin wacce ubangiji iya gare ta fa idza kana salatun tasluhu li rabbi tabaraka wa ta'ala idan sallar ta kasance ta cancanci ubangiji subhanahu wa ta'ala wata bi kanat maqbula ta kasance karɓar sallar waɗannan maganganu da nake faɗa muku suna cikin littafin ibnu qayyim wannan alwabilu sayyib wa rafi'ul Kalima tayyib alwabilu sayyib wa rafi'un li kalimin tayyib kun gan shi zan karanto mana wani babi a ciki kuna jina yace wannan nasu fi salati ala maratibin khamsa mutane baki ɗayan su a lokacin da suke sallah suna kan matsayi gurano ne biyar in ka tara mutane baki ɗayansu da sallolin da suke yi ba sa wuce mataki ɗaya daga cikin nawa biyar kenan yanzu in mun karanta karka ce wai sallata ko sallata kowa ya auna sallar shi tukunna a karanta a fassara ko ko a karanta kawai eh a fassara ahaduha ta nawa kenan martabatu zalimu li nafsihi shine matsayin wanda yake shi karan kanshi ya zalunci kansa al mufarriq wanda yake yayi kace kace da sallarsa wa huwa allazi intaqasa min wudu'iha shine mutumin da ya rage wani abu na alwala a sallah tun a alwala ya fara barin sallah ba dole ba lokacin da ya je tsarki lokacin da ya je tsarki da daman da wani masu tsohon da yake lokacin da yi fitsarin na gaba gaba ne ya fito wanda yake ya buƙaci fitowa da ya mayar sai sauran ya tsaye a cikin wani ko kuma da ya je yin tsarkin kawai sai ajiye butar a gaban shi fitsarin ya kara mu ruwan yawa an haka ku ba haka wani tun a aurin alwala ya rage ta wa mawaqitiha ibnu qayyim yake cewa hakan nan da lokutanta wai shi ba zai yi ba sai ta nuna A hali lokacin ma ta fara riɗewa a ubillah kuskure ne ma ya ce wai sallar shi ba zai yi ba sai ta nuna wasu sai ta nuna suke a ofillah abubuwa na mutum mala ya faɗa ya rage alwala amma ce alwala alwala da tsarki duk sun shiga ciki ya kafci wani abu na me lokutanta wa ududaha ya kafci wani abu na iyakokin sallar wa arkanaha ya kamfaci wani abu na rukunin sallah an gane yano kenan kowa ya ji wannan sai mutum ya ji cewar to yanzu a ina yake irin wannan sallah yake ko ba irin ta yake yi ba in irin ta yake yi to ya san lalle ilalla ya maza ya canza ya maza kada ya kasa a gwiwu ya maza ya canza na biyu mai yu hafizu ala mawaqitiha wanda yake kiyaye lokuta da Allah ta'ala ya ce Allah salawati wa salatul wusta wa ududiha yake kiyaye iyakokin sallah wa arkaniha yake kiyaye rukunan sallah A zahira wannan da suke a bayyane wa wudu'iha yake kiyaye alwalata Lakin na lakinnahu qad dayya mujahadata ta fil ba. sai dai ya gaza wurin kokari da zuciyarsa wurin rage wasu wasan da yake a sallah yi kokari a alwala yi kokari a ya lokaci ya yi take na farkon lokaci ya yi kokarin rukunanta ya yi kokarin kiyaye iyakokinta sai dai batun wasu wasi a cikin sallah ya faskara fazhaba ma al waswasi wal afkar sai zamana gaba ɗaya yana cikin sallar amma waswasi da tunanin shi gaba ɗaya ya riga ya nufi wata duniya mun ji wannan kowa yana jin wannan yana ɗora sallar shi akan haka kun ga ba kun ga ɗazu wayar wani ta buga muka ce ƙa'ida ita ce in wayar wani mutum na farko ta buga to ta zama uzuri ga kowa da kowa ya kashe tashi amma muna jefa yanzu wayar wani kuma ta sake buga na kenan wannan haka majalisi na ilimi ake Allah ya mu abu na uku man hafa ba ala hududiha wanda ya kiyaye iyakokin sallah wa arkanaha da lokutan sallah wai ya kashe ne irin wannan mutum ya samu masana waya akwai inda za su shiga a cikin wani sai su kashe kuwa da take yi lokacin kunnawa da lokacin kashewa ko shi wannan ɗazu na kashe mashi kuma ina jin shi da kautan wa jahada nafsahu fi daf'il waswas yi ƙoƙari yana sallah ya kiyaye lokaci ya kiyaye rukunai wa jahada nafsahu ya dinga jihadi da karan kansa fi daf'il waswas wurin kange waswasi kada ya gifta mashi a sallah wal afkar wurin kange tunani kada su shigo mashi sallah fa huwa mashghulun bi mujahadati aduwi to yanzu ya shagala yana jihadi da makiyinsa li alla yasriqa minhu salata domin kada ya sallaci ya saci sallasa. fa huwa fi salatin wa jihadi. to yanzu kenan yana cikin sallah kuma yana jihadi na kenan ina jin kowa yana jin yadda shi wanda matsayi yake ibnu qayyim yace wa hadha mukassiran anhu wannan mukaffarun an wannan za a kankare mai zunubi na biyu yace za a azabtar da shi na biyu yace za a yi lissafa shi na farko yace wannan za a azabtar da shi arabi na kusa da na ƙarshe man iza qama ila salati akmala huquqa wanda in ya tsaya zai sallah zai cika haƙoƙin sallah din wa arkanaha da rukunanta wa hududaha da iyakokinta واستغرق قلبه مراعاة واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها zuciyarsa ta riga ta nisa wurin kiyaye iyakokin sala da hakokinsa zuciyarsa ta shiga nan sosai ya Allah ya zai yi a min hashai domin kada ya wulakantar ya tozartar da wani abu a ciki bal hammuhu kullu masrufun ila iqamati kama yanda zai himmarsa gaba daya ya tsayi ne akan ya yayi sallar nan kamar yadda ya kamata wa ha ya ga ya cika ta wa ha ya ga ta cika funfun ta cika ciccic faqad istaraga qalbuhu to wannan ya riga ya nutsar da zuciyarsa ya riga ya nutsar da zuciyarsa sha'anu salah ma'ana sha'anu sallah ya riga ya nutsar da zuciyarsa wa ubudiyyati rabbahu tabaraka wa ta'ala fina kuma kusanci da ubangiji ya riga ya yi shi kaga wannan ai manya mace ne kenan a cikin shanyoyi al-khamis na ƙarshe man idza qama ila salah wanda in ya tashi zai yi sallah qama ilaiha kazalik zai tashi kan lokacin da zai sallar kamar zai sallah zai tsayu akan sallar kamar yadda wancan bayanai gaba ɗaya suka gabata a mutum na na hudu yanzu zai ɗori walakin walakin ma a haza sai dai duk da wannan kada a haza qalbahu ya ɗauki zuciyar da guda wa wada'ahu bayna bai rabbihi bayna yaday rabbihi azza jalla ya ajiye zuciyar shi a gaban ubangijinsa nazurun bi qalbihi ilayhi yana kallon ubangiji da zuciyarsa muraqiban lahu yana kankan da kanshi a gaban ubangijinsa mumtali'an min mahabbatihi wa azamatihi zuciyar shi ta cika da soyayya ga ubangiji da ganin girman ubangiji ka annahu yarahu kamar kai ka ce yana ganin ubangiji a gabansa wa yushahidahu yana halarce da shi faqadim faqadim faqad mahallat tilka alwaswas su khafwa wal khatarat ai gaba da wannan waswasin da wannan tunanin zuciya din ya riga ya rijije shi bai samu ma kafin ma da shi ba ba ma a yaƙe shi ba kasan na uku ne yake ta yaƙi ko aka ce yana da ladan sallah da ladan yaƙi shi ne yanzu saboda tsabagen kare da samu shi wasu wasu ma bai ga ta ina zai shigo ba irin kila ga wani tun daga lokacin da ya tashi a shago ko a ofis zai tafi sallah tun daga lokacin ya kashe waya ba wai sai ya je wurin tsarki ko wurin alwala ba tun daga lokacin da ya ce fari je ya sallah ya tsarki wani ya kashe wuta an kammala wannan shafin Allah ya so wartafa'at wartafa'at hujubuha bainahu wa bain rabbi hijabin da ke tsakanin da ubangiji shi ai daga an yaye shi kawai sai za ga kamar yana ganin ubangiji ne تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك shi wannan ya tsaya yana sallar kamar yana ganin ubangiji fa hada bainahu wa bain ghairihi fi salati a'zamu ma bain as-samai wal ard sai yace wannan mutum na jiya. bambancin da ke tsakanin shi da wani a sallah tazara ta fi tazara sama da ƙasa wa fi salatihi mashghulun bi rabbih jalla wa wannan a sallar shi ya shagaltu da ubangiji baya kallon komai baya tunanin komai shi ba irin su ba za ka ci suna cewa yau liman ya daɗe a sallah sai liman ya jaje go sura shi baya gane ma'ana da liman qarirul aini bi idan shi yayi fariƙar a gaban ubangiji to irin wannan salaf ake wa hadha muqarrab shekul ibnu uh, taymiya abin nan ibnu qayyim yace fal qismul awwal munaqab muaqab mutum na farko wannan za a za a ladabtar da shi waye mutum na farko yana sallah ya tabtari lokacin da ya ya hankali alwalad da tsarki ya ribaci lokacin ya yi kaza ya yi kaza ya yace wannan za a ladabtar da shi kawai ne shi zai ji cewa ya sauke wajibin sallah a karan kai amma a sallawar mafus sallar shi ta isa sai inda ake karba ilaihi adul kalimu tayyib wal amalu ya yarfa'u malaiku sun bude hijabi sallar shi ta wuce kada shiga cikin mutanen da la tufatahu lahum abwabu sama ba za a bugu bubbuɗe musu kofofin sama wani ba Allah ta ya shi Allah ya ce yace wasani mutum na biyu shine wa wanda yake ya kiyaye lokaci amma kuma zuciyar shi ya tafi da ita akan wasu wasu da tunani ya ce wa za mu hasam wannan sai an ya yi bayani wasalis na uku shine wa wanda yake yana cikin sallah yana cikin jihadi don ya ingace shi yana yi da yana turewa da yana yi yana turewa da yasa bai bari shi din ya shigo ba ɗan goyo ba shi ai bai girma mashi ba to wannan ya fi salatin wa jihadin kenan ko mala ya ce wal salis mukaffarun anhu wannan za a kankare mai zunubi warrabi'u musa na hudu za a bashi lada yanzu aka fara zuwa ga waɗanda za a ba lada wal khamisu muqarrab ulaika muqarrabun as-salatu imaduddin kun ji fa inna ma inna masana sallah suke masalla fashin baki masana sallah suke masalla fashin baki shekul islam ke ne ibn qayyim ya kawo hadisi da batu akan sallah Allah ta'ala ya ji da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sa aljanna ta zama makoma a gare shi wannan haka ake bukata sallan masallaci da kasance saboda mutum sai ya tashi tsaye ya tashi tsaye wurjan jan dan kada ya bari shedan ya sata mai sallah kada ya bari shedan ya taba mai sallah mu mai akhbar ya ce للصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة تؤدى عليها أربعة منها على الوجوب وثلاثة على الاستحباب فالتي على الوجوب أولها القيام بغير استناد ثم القيام باستناد ثم الجلوس بغير استناد ثم الجلوس باستناد فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته yanzu mun zo magana akan abin da ya shafi mara lafiya ya sallahi za ta kasance a lokacin da aka ce mara lafiya sallahi ya za ta kasance abubuwa da yawa ne suke tasowa na farko dai tun daga tsarki akan yi tambaya ya tsarki zai kasance kun gano wannan da ke ko na farko zai yi tsarki ne yadda ya kamata tsarki yadda ya kamata kuma shine ana yin tsarki ta bangarori guda nawa guda uku bangare na farko shine mutum ya yi tsarki da hoki shi ya kira alistikima ya ɗauki bayan ya yi fitsari ya ɗauki dutse ya gyara gaban shi aƙalla ya yi da guda uku ya ga na ukun ya fito kal babu wani alama na fitsari in kuma ta dubura ne babu wani alama na bayan gida to in ya ga na ukun ya fito kal shi kenan ya kammala in ya ga ya fito da datti kenan bai kammala ba sai ya kara na hudu da na biyar ko da na hudun yayi sai ya kara na biyar dan ya zama wuce kun gano wannan da kyau to wannan kenan ana yin wannan da hoge ana yin wannan da sillan kara kun gano wannan da kyau ko ana yin wannan da takarda wanda yake babu rubutu a ciki ko in na ce babu rubutu ko rubutun arabiya ko rubutun boko karka ce ai rubutun boko ne in suna Allah kuma ka rubuta da shi ba kenan ba a yi da jarida sai ka samu abin da yake babu rubutu a kai sai ka yi da shi wannan shine nau'i na nawa kenan na farko nau'i na biyu shine mutum ya yi da ruwa ina fata mun gano wannan maimakon ya yi da wannan sai ya yi da ruwa nau'i na uku shine wanne eh mutum ya yi duka shine bayan ya sa sullantara ya sa wannan ya wanke sai kuma ya biyo shi da ruwa kaga ya haɗa duka biyun kenan kun gane ko wannan duka biyun shi ya fi shine mai daraja ta farko mai daraja ta biyu shine wanda ake da ruwa mai daraja ta uku shine wanda aka yi shi da wancan wannan ana magana idan ruwa da wancan sun haɗu kenan amma idan babu ruwa kai da wancan tak kenan kenan babu magana wai mutum ya jinkirta sallah dan ba shi da sarki ya yi bayan gida a ya a lokacin zai abin mun gano wannan da kyau kenan mara lafiya yana da ya duk da waɗannan to idan kuma a asibiti ne fa aka sanya a bututun fitsari daga gabansa ya zama na ta wani bututu yake fitsari ana yi ko ba a yi ana yi kuma babu yadda za a yi a cire to babu yadda za a yi a cire yanzu ya zama mai yoyon fitsari kenan yi wanda yake mustahabu kenan kenan sai yi sallar shi a wannan wannan ba zai zama mai uzuri na yin sallah ba zai zama mai uzuri na kin yin sallah ba abu na gaba sai ku tambaya to idan operation za a yi mai fa ko aka mai dan duk wannan kafa a shiga sallah ne sai mu ce sai mu kallaci operation idan akwai yadda za a yi akwai tazara da za a yi kafin lokacin sallah yi abin nan ah, da za a bari har lokacin sallah ya shiga a yi sai a yi wannan kun gane likita shi ya san cutar shi kuma yake ganin dan awa biyu awa uku in ba a yi ba abin da zai samu to idan wannan yayi kafin a fara operation din sai a jinkirta har zuwa lokacin sallah ya shiga in lokacin azhar ya shiga sai ya azhar raka hudu ya sake yin la'asar raka hudu a daidai wannan lokacin ina fata mun fahimci wannan shi kenan sai a shiga ɗakin tiyata in aka shiga ɗakin tiyata aka yi mai aiki kaga watakila ya farfaɗo zuwa yaushe magariba goma na daidai zuwa ko sha ɗaya ya tashi cikin lokacin a zahar abin magariba da isha ne ba kira mai ci gawayi kaga yayin sallah shi kan lokaci kenan wani lokacin fa ba wai karancin likitocinmu ne musulmai ba a'a karancin tsari ne abu kuma mai ci magana ta da kyau tsari ne matsalar ba rashin likito za ka je asibiti ga namiji likita sai a ce wacce za ta maka allura ko za ka kai iyalinka asibiti ga mace sai a ce namiji ne zai A ashe kenan duk da muke cewa mata su shiga aikin likita su shiga eh yana nan su shiga amma ba wannan ba shine matsalar ba matsalar shine tsarin da ake ci ko ba shi bane in ba dai haka mutum ga likita namiji sai likita namiji ya masa allura ga mace likita sai ta yi ma iyalinta ba shi nan ba akwai buna litsai abin nan akwai buna litsai ba da akwai buna litsai Allah ta'ala ya sauya mana yace lissalatul mafruḍa sallar da take wajiban sallah tana da sab'atu ahwal tana da halaye halaye guda bakwai murattabatin ajere tu'adda alaiha da ake bayar da su ajere kenan mun ce ajere ba za ka tashi daga matsayi na ɗaya zuwa na biyu ba sai in na ɗayan ya faskara sannan sai ka miƙe zuwa na biyu kenan ba za ka tashi daga na biyu zuwa na uku ba sai in ya faskara daga nan na hudu daga nan daga nan daga nan na bakwai saboda ka sai ya ce arba'atun min alal wutu hudun farko a wajibi ne kenan na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu iya nan wajibi ne bai halatta ka kaddamar da wani ko ba bai halatta ka tashi daga na ɗaya zuwa na biyu ba haka kawai ko ka tashi daga na biyu zuwa na uku haka kawai ko daga na uku zuwa na hudu haka kawai a dole ka kusa a matsayinka na mara lafiya da za ta sana ya ce arba'atu mina alal wutu hudu akan wajibi ake ba da su wa salisatun alal istihbab uku akan mustahabi in ka hada nawa kenan sab'atun kamila bakwai kenan Fallaki alal wutu hudun da suke akan wajibi kuna nufi na kun gana akan wajibi awwaluha na farko alkiyamu bi ghairi istina'i shine mutum ya tsaya cir a sallah ba tare da ya jingina ba ya tsaya cir ba tare da ya jingina ba wannan ita ake bukata a matsayin shi na mara lafiya da yake ganin jiri ana fata mun gane wannan da kyau ko ko da yake jin ciwon ciki ko da yake jin kaza ko da yake cin kaza zai iya yin sallan nan a tsaye cif ba tare da ya jingina ba eh to wannan zai yi shi shine matakin farko shine alkiyamu bi ghairi sinadi tsayuwa ba tare da an jingina ba sai matakin nawa Sun alkiyamu bi sinadi sannan a tsayu amma a jingine zai yi sallar amma ba zai iya yi ba ya jingina kamar da kamar da yi Kuma ba zai iya sallah ba sai ya ko kuma a cikin ba zai iya ta dama ko ta amma in ya zai iya yi wani shi ne abin da ake ba mu kai zuwa ga zama ba ina so mu fahimci wannan da zarar mutum ba shi da lafiya sai yi sallah a zaune kun ga matsala ta farko kenan a matsayinka na majiyaci da kake jiyan mara lafiya ko a matsayinki da kike jiyan mara lafiya da yake jiya kullum da a asibiti ya yana barin mutum ɗaya mutum biyu don ya zama yana kula da majiyaci ko to dole ne ki kula dole ne ka kula da abin da ya shafi sallah ba maganar a ce ba ka ganin jikinsa ne ai ganin jikin nasa kenan a ta mashi wannan lokuta nawa muka ambata alkiyamu da ghairi a yi sallah a tsaye ba tare da an jingina ba shine na farko na biyu sun malkiyamu bistinat sannan a yi a tsaye a jingine na uku sun maljulusu bi ghairi istinadi sannan ya yi sallar a zaune ba tare da ya jingina ba kuna gina ya yi sallar a zaune ba tare da ya jingina shine matsayi na uku summal julus summal julusu bistinadi sannan yayi sallar a zaune a jingine nau kenan wannan shine dole a kawo su a jini alkiyamu bisinadin sun alkiyamu a alkiyamu da gairi sinadin summa alkiyamu bisinadin summa aljulusu da gairi bi ghairi sinadin thumma al-julusu bi sinadin dole ne ka haddace waɗannan dole ka kiri da kyalla su sai na da biyu zama yana da biyu kullura lura kowanne mara jingina ake fara gabatarwa ba shi yana ka hada hudu ba tsayuwa ba a jingina ba a jingina ba sannan a yi a tsaye a jingini sannan a zauna ba tare da an jingina ba sannan a zauna a yi a zaune a jingina shi kenan ina ba ta mun gane wannan mutum to yanzu ya rage ka ce to ai karewa ne kuna jina ya kare ne a cinya ya kare a cinya ai yanzu yana kenan yana kai tsaye yana da mai kenan zama yanzu ya yi a zaune ba tare da ya jinjina ba kulura na a'a zai iya yi ne a tsaye a zaune a jinjini ba shi kenan ba

mana yace ta waɗannan salloli yanayi guda hudu wajibi ne idza qadara ala halati minha in yana da iko yi a wani hali guda wa salla bi halatin dunaha yayi sallah da wani halin da bai kai wannan ba Ba qalat salatu sallan ta bace yana da dama yayi a tsaye a jingine kuna jina yayi a tsaye a jingine sai yayi a zaune ko ya jingina ko bai jingina ba sallar shi ta ba saboda abin da ake bukata ya yi a tsaye a jingine in mun ce a jingine zai iya yi tsayawa a jingine a cikin bango ko a jingine a tokare da sanda ko na jina ko ko ya dogara da sanda ko ya dogara da wani duk da a matsayin wannan abin da ya dogara da shi inda za a zame shi zai faɗi shi abin da ake nuna a matsayin dogon, ya jingina da wannan abu wasalatatu lati ala istihbab guda ukun da suke su mustahabbi ne kuna jina guda ukun da suke mustahabbi ne ka kawo su a jere an yusalli al-ajizu an hadhihi salatatu al-mazkurati ala janbi al-ayman thumma ala al-aysar thumma ala dhahri fa in khalafa fi salatati lam tabqul salatu wasalatatu lati ala istihbab ukun da suke ana buƙatar su ka kawo su a jinjin abin nan a mustahabi su ne an yi salliyar ajizu shi ne wanda yake ya gajiya an hazihi salata ba zai iya kawo waɗannan guda uku ba almazkura wanda ba zai iya waɗannan guda uku da aka ambata ba shine ala a'iman, ya yi sallah a gefen jikin shi na dama kamar ya nan. eh kwanta kwanta zamu gani a dama ce dama ce to kun ga dama ce kullura sai mu yi a kama kamar ce ma kun ga wannan kuna jina a haka zai yi sallah sai ku tambaye ni rukuyi ba sujada ba kullura a rasu ba ce ba a rasu ba ce da mazu zai da zai da bakin shi ko kuma bakin ya abin sai ya yi ta abin da ya sauwa in sai ya ya yana rufi ya yi kabbara ya ce amma sai sake kaddarawa ya taso da rufi sai sake kaddarawa shi kenan shi kenan sun ma'alar aisar sannan sai da kishin abin nan na dama ya fuskara ke na larurar a kwibin hagu take kuna jina idan larurar a kwibin hagu take kun ga sai kishin gida da kwibin dama to idan kuma a dama take ba yi da hagu magani wacce da shirhu da kuma Thank you. kuna kallo ke na inda inda in a hagu ne a ba a zuwa zaman zuwa kun gane yanzu sha kenan a kaddara Allah ta ala ya tsara al'umma musulmi wannan gefe ne yake matsala ke ba kun ga sai aka daga shi na a samu lafiya ya ka kwanta da wancan sai ya kaddara sallar fuskar mai kenan mutum ta kenan mutum ya samu koyar wancan ko da yana da damar yin wancan ya samu ko da damar yin wannan ya samu wancan sai wace kuma summa ala zahri sannan yayi da gadan baya yayi a rigingine idan abin ya faskara sai ya kwanta yi a kuna ji na yanzu kenan idan idan a daki ne idan a daki ne sai a kwantar da shi sai juya a kwantar da shi da zai yi a ina na da shi sai a haka kulwa sai da haka kuma sun ya dago ina ya fuskanta aljibla shi ke sai ya sanda haka bai batun a ce an ɗauki sallah ba ta taso ba babu yadda za a yi sallah ta sauka akan mutum sai idan ba shi da hankali gaba ɗaya hankalin ya ɗauki ahalabi rariya mata san sallah ke ba kowa ya san ka ya san sallah sai dai jigan dare wannan littafin da ke hannuna sunan shi ahkamu salatul marid wa taharati na a Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba za a karanta shi akalla kamar so goma haka a zama daya kana ɗalibi kuma ka karanta littafin shi kenan ya kawo ƙarin bayani akan wannan filla filla da ke akan abin da ya shafi wannan sallan mara lafiya kullura kenan dole ne ya zama na ƙungiyar likitoci musulmai iman ƙungiyar likitoci musulmai dole ne ya zama na akwai hoɓasa da ake da shi don yadda za a ma musulmai dama ya zama na sana sannan su wani lokacin da shi mara lafiya da shi majiyyacin ko ba ma cika samun daga murya ba idan masu jiya suka ce suna son mara lafiyansu ya yi sallah samun dubu ga yadda yahudu yake yadda ya jera gadajen asibiti ba ta kalla alkibila ai shi da alkibila ma sai tafiya da su, sai daga nan ya nufi sai fawa amma haka kawai zai kallatan ma alkibila amma ba shi in dai zai ma toilet ya bari ya kallaci alkibila ka kallaci wannan sosai in dai shi zai gina ma tole, in baka ya tara ba sai ya sa ma shi ya kallaci a kibla kun yi shiru kun tuna wannan sosai ka duba tole sosai ka bi a hankali wanda ake gina su in dai baka tsaye ba in dai ka tura shi ka ce ya je yi maka tole, in cewa zai sama zai sama shi ya kallaci a kibla wurin zaman sai ya zama na alkibla za ka to amma kuma ka ga wurin jera gadon asibiti shi kuma za a jera shi a kallace alƙibla ba kun gane ko to amma ai mun yi maganar zama a lokacin da zai yi sallah a zaune ko a kishingide kafin a kawo waɗannan duk yana zama a gadon asibiti ya tashi ya yi sallah wataƙila yana jin ɗari sai yi taimama ba mun yi taimama ba ga ta haka kun gane wannan da kyau ko kuma kuna son in ma akwai ƙasa a waje don tarwata sai kuma ku sai ku ɗebo ƙasa rairayin ƙasa ya buga han shi ke na kowane ya yi ƙaunar wahidan babu magana a sai ya yi sallah ya taimama idan rashin lafiya ya fuskara ya yi mai tsanani ya samu sarari a farko farkon azahar ya samu yi azahar ya nasa kuna jina in ya samu sarari a farko farkon magariba ya samu yi magariba yi isha ko da lokacin ishar da yi bakar kuma tawa ba kasoro ba tunda ba tafiya ake ba ana magana ne akan rashin lafiyarsa ya samu yayi aljam'u bai na salafi yan uwa mara lafiya ba a yi kuna jibba magana da suka fara na farko in lokacin sallah ya shiga ya samu ya haɗa duka sallolin biyu in operation za a yi mushi akwai da in akwai sarari likita ya ga yiwuwar za a iya ɗagawa ɗin har zuwa lokacin sallah ya shiga sai a ɗaga in lokacin sallah ya shiga sai yi wannan sallar da yar uwarta tunda mun yi magana azhar da la'asar tare suke magariba da isha tare suke abin nan asuba ita kadai ce in farko farko sallah ya shiga sai ya azhar ya la'asar shikenan ya magariba ya isha wannan ne abin da ake bukata ko da kuwa a tsaye ne a a jigir muddin cikin yayi tsanani A sai da an ce ai ya fara amsa sallama in ka dan yi mai haka zai miko maka hannu kullu rago ka dan kara mai ɗari biyu zai danke daga fulwensa ka kara mai hamsin ka kara mai ɗari biyu zai amma sallah sai a ce ba ka ganin jiki Allah ta ya tsare an bu kuma zaɓa ai mun yi wannan a baya lokacin da muke magana kan tsaro aka ce mutumin da aka tsare shi ko a tashi ofis ko a kun koma a ko ina ne ya zama na sigidir yake kawai sai ya jiki bango ya alwala wai magana fa ya dawo ya bari sai an gama kesa ya fito ya ranka salloli ba bai taso ba ma mun yi magana da ku ba yace sallah uriyanan yayi sallar tsirara in ba shi da wani tafafin da zai yi daga shi sai kamfai shi kenan iya abin la yukallifu Allahu nafsan illa iya gargadan wutsa a haɗin shi kenan sai yayi haka idan jikin ne kuma ya kone fa sai zama inda yake da lafiya za a wanke sai a wanke sai ya yi alwalar kenan inda ba shi da lafiya sai in zai iya yiwuwa ya yi masu ya tattaba haka da dan dan shi dan shi sai ya yi in ba zai yiwu ba sai in mama masu kenan halas wai magana yana da ga shi an ya karye sai bayan karaya ta tashi ya sanan ya tashi misal wani duk ba ta taso ba duk ba ba maganar musulunci ake wa wannan wani. maganar musulunci shine in sallar a lokacin da ya samu kai kuna jira da kyau tsora haka mara lafiya ya tashi ku majiyata duk mutumin da yake majiyaci yana jiyan wani nashi ko ba mara lafiya kake ba ko ba majiyaci kake ba magana ka za ke tasiri bayan Allah mara lafiya nan ku yayi sallah Umar dan Khaffaf yana sallah fa aka soke shi ba sallar da wani ne ya ci gaba kenan ya fito da hankalin shi ya dawo aka ce as-sala sallar da bai bai tashi sake yi malamai mu fahimci sallah na ta wuce duk tunanin yadda mutum yake tunani ba al'ada ba ce da mutum zai daga wani ke na an haɗa babbar sallah da ranar hakika ta haɗu waya za a yi kun gane yau babbar sallah yau kuma matar shi ta haihu kwana bakwai ya za a yi wai da ce to sai a daga babbar sallah ya ce a ba zai yi ba in ban da abin nan ana maganar addini mutane suna maganar al'ada kana da ragon sunanka Allah ta'ala ya rufa maka asiri ka roƙi Allah Allah ya rufa maka asiri yau bakwai ga wata yau babba sallah in ka yanka raguwa zai ce ba ragon ya yanka yanka ba ai abin da zai bambance ka kawai shine niyya kun lura shi in ka gana maka kira ka kira mutane cin hakika ka ce su dawo bayan la'asar tun da an dawo sallar idi abin da aka dafa sai ka ɗaga da ruwan sallaka ta da huwar abincin sallaka zuwa bayan la'asar tunda makwasa duk za su kakkawo nasu kuma ka ɗaga ba shi kenan ba akwai ruwa asirin da ya kai wannan babu Allah ya rufa maka asiri ya ce ke sallah a yadda take ka ce sai ka ɗaga sai sun tari shin ka zo kana magana ramo sallah ima'an mutum ya sallah da nuri. الله تعالى يسوي sauri والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط إيه؟ نظام تاشي فإن خالف في الثلاثة in ya saba a waɗannan fuskoki uku da muka yi yanzu nan kuna ji na maimakon ya yi da dama sai ya yi da tsagin hagu maimakon ya yi da tsagin hagu sai ya yi da tsagin dama lam tabqul salatu sallah shi ba ta ɓaci ba domin ukun dama alal istihbab barakallahu fi wal istinadu alladhi tabqul bihi salatu al ala talab dogaro jingina ba muna ta magana jingina ba jingina والاستناد جنجنا الذي تبطل به صلاة القادر wanda yake da irin wannan jinginar irin wannan jinginar ita take ɓata sallar mai iko ga barin jingina shine alqadiri ala tarki mai ikon barin jingina sai jingina wai wani irin jingina wace irin jingina mutum zai yi ta kai daga ta ɓata mai sallah bala yace huwa allazi yasqutu bi shine irin jingina da in an zama abin da ka jingina da shi to wanda i jinginan zai faɗi za ka faɗi to da zaran ka yi irin wannan jinginan alhalin kana da daman ka yi sallah ba tare da ka jingina ba ka sallah ka kama shi kun gane maganar muddin abin da ka jingina da shi da an goce shi ka faɗi ta irin wannan jingina ake yi wayan kana la kutu bi kutu to amma idan ya jingina amma idan aka janye wannan abin da ya jingina da shi ya dogara da shi ba zai faɗi ba fa huwa makruh وأنه أذى كما قال تعالى ودون متحيز مثلا الأمر الأمر اللي يعني ما سجن تحيز لكن يبي يجي وقارن شيء همسة أسلوب وجود بيسالنا هو يجي هذه رامة سنج ونبا كوي كولين تنتي كو ألباسيني وتا كنا أربعين كاتب أزوم وتا كنا أربعين إيه wata ne ya wuce kuma wani bai fito ba a ba da albashi ba sai da sabo in kwana goma an hada nau kenan arba'in <laughs> sai da kwata ya arba'in kawai ya fara cewa yana jin zazzabi mana kawai kana jin zazzabi kenan suke sallah a zaune ai baka taso ba ai baka taso ba Allah in kuma dole mu tashi akan sallan nan kuma ina fatan yadda aka hutanta ta dinnan kowa ya gane eh wa salam eh a ah, ban gani ba eh a ah. ban gane kana nufin a ah, da muka ce a tsaye ai yayi a tsaye ne yayi ruku yayi sujada kun gane ko abin da na so in na fahimta shi shine abin da dan uwa sai dai magana wancan darasin cewar mutum wai sai ya dinga daukan hoge na kasa wai yana haka haka wai ma'anar sujada kun bai wannan wannan ba musulunci bane ku zuwa abin da ake magana sallah abu ne shine a lokacin da kake zaune har kake sallah sai ya zamana ba za ka iya sujada a ƙasa ko akwai kujera haka ko kuma a ka zauna ma a kasa ɗin baki ɗaya ko ka zauna a kasa ɗin baki ɗaya da za ka iya ko ya zama nan ka zauna haka ba za ka iya yin su da ba ana mata mun yanzu wannan shi ake maza ce wani ka zauna haka ana sallah a zaune haka abin da ake bukata ka bara harama Allahu akbar za ka gano يوم الدين يشرع المعادة للجزء في كلابية والتابقة الحمد لله رب العالمين يعني الفاتحة إذا كان المشروع قل والله أحد الله لا يكفي الله صمد لم يكن يمين لم يكن كفوا أحد ينزل جنوب سورة كفوا وماذا لا نشرع كل هذا كل هذا الله أكبر أو سمع الله لمن شيء لا يعطون منكم يسرنا يسرنا الله لو أنا ما أعطون مني لا هذا الله إيه تصل لا تصل الرسول الله يسأل هذا الله يسأل هذا الله أمر بني يطلبون يقولون هذا ومن سنة الله تعالى mana yake cewa wa man filatu amma ita sallar kula. sai juzul qadir ala alqiyam an yusalliha jalisa walau nisfu ajr alqa'im wa yajuzu an yadkhulaha jalisan wa yaqumu wa yaqumu ba'da zalik aw yadkhulaha qa'iman wa yajlisu ba'da zalik illa an yadkhulaha bi niyyati alqiyam fiha fa yamtani'u julusuhu ba'da zalik mala yake wa man nafilatu amma sallar nafila ka sani sallar nafila mafi girman da mafi ɗauka shine ka yi sallar nafila a ɗakin ka wannan gina abin da ya fi shine ka sallar nafila a gidanka ma ya Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare yana cewa kar ku sanya gidajen ku su zama kabarirrika kar ku bari gidajen ku su zama makwantai ku shewa kazan ku shewa ba a sallah ai wani baya sallah kuma ba shi da mata ba ne ke sallah kaga san ɗaki daban da yake an yi sallah eh ya Ka zai yana laifi ya dinga kiyamun lele a ciki kuna jina da kyau idan yana ganin in ya tsaya ya ce zai yi shi kadai zai rasa don wannan shine babban abin da ke faruwa shikenan su ya zo masallaci su haɗu su yi sallar tarawihi idan sun kammala dare ya yi kuma su sake dawowa su zauna su sallar tahajjudi kun shiru ko ba haɗa tarawih da tahajjudi wa amman nafilatu amma ita sallar nafila fa yajuzu ya halatta lil qadiri ala al wanda yake da ikon yayi ta a tsaye an yi salli a zalisa yayi ta sallar nafila wala hu nisfu ajr al qaim yana da rabul ladan wanda ya tsaye ya san da wannan yana da rabul lada kuna jira da kyau an gara karatu ya juzu an yadda kula jalisan ya halatta ya fara sallah a sauni Wai ya kuma ba da zalik sannan bayan haka kuma ya miƙe wataƙila da ya shigo da ya takabir ihram a zaune a tsaye sai ya zauna da ya zauna aka fara tunda aka fara alifilami sai da sai aka maulana fansurna alal kafiri mun gano wannan da ke ko kenan kuma sai ya miki ko kuma ya ji araman ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantu kaga tafiya ta yi nisa kenan to da ya ga saura shafi biyu sai ya miki sai aka shafi biyu da shi a tsaye isa ya ce wai yajuz an yadda kuna jalisan wai a da zalik ya fara sallah a zaune bayan an fara an yi zirfi a sallah kuma ya mike ya ce gaba aure da kuna qa'iman ko kuma ya fara sallar a tsaye wai jalisu da zalik ya zauna bayan an fara aina ana shina illa an yi da kula bin ne tilkiya sai dai idan tun farko ya fara sallar ne da niyyar ba yau ka sallar na a tsaye zai yi ta to ana fahimta ne ujilu su ba da sare to na an hana bayan haka kuma ya zauna bayan haka ya zauna amma dai ya fara sallar shi kawai haka aji ya fara sallar shi sai daga baya ya ji bari ya zauna to bari ya zauna ko kuma ya fara yi a tsaye a zaune sai daga baya ya ji bari ya tashi to bari ya tashi Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare ibadan mu ya tsare sallolin mu baki da subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk